kuma jigo a fannin shirya fina-finai masu nishadantar da al'umma. Rabilu Musa ya fara wasan barkwanci tun yana ɗan makarantar sakandare wanda a lokacin ma ba biyan su ake ba. Sai dai idan sun yi a basu abinci kamar yadda ya bayyana a wata tattaunawa da aka yi da shi a lokacin rayuwarsa. Rabilu Musa ya rasu ran goma ga watan Disamba na shekarar dubu biyu da goma sha hudu, bayan da ya sha fama da jinya, ya kuma rasu ne sanadiyar ciwon koda. bayan rasuwarsa ne sai kuma ɗansa wanda ake kira da hannafi ya biyo sahun mahaifinsa inda ya gaje shi ta fannin wasan barkwanci a wata hira da bbc hausa ta yi da ɗan nasa ya bayyana musu cewa abin da ya ja hankalinsa har ya gaji sana'ar mahaifinsa shine irin addu'o'i da fatan alkhairi da al'umma ke yi ma mahaifin nasa a koda yaushe sannan kuma ko wuri ya je mutane kan cika wurin domin kallonsa. sa Na biyu shine Shu'aibu Kulu wanda shi ma ya kasance fitaccen dan wasan barkwanci wanda suka yi zamani tare da abokin sana'arsa kuma makwacin sunsa Rabilu Musa Ibro a lokacin rayuwarsu. Shu'aibu Kulu ya rasu a shekarar 2006 kuma ya rasu ne sanadiyar ciwon basir da ya sha fama da shi kamar yadda marigayi Rabilu Musa Ibro ya bayyana a wata tattaunawa da aka yi da shi. Shi ma a 'yan kwanakin nan mun ga hoton ɗansa wanda ya gaje shi ta ɓangaren wasan barkwanci. wanda kuma da kaka hoton ɗan nasa ba sai an gaya maka cewa ɗansa ba ne. Na uku Shehu Jibrin Boloko wanda yana daga cikin sahun fitattun 'yan wasan barkwanci na farko a arewacin Najeriya tun kafin masana'antar Kannywood ta yi suna. Boloko ya rasu a ɗaya ga watan biyu na shekarar 2014 shi ma kuma a yanzu ɗansa wanda ake kira da Salimu shine ya gaje sa a wannan fanni na wasan barkwanci. A wata hira da BBC Hausa ta yi da ɗan nasa ya bayyana cewa dalilin da yasa ya zaɓi yin sana'ar mahaifinsa wato barkwanci shine ya fi kusanci da mahaifin nasa a dukkan 'ya'yansa. Kasancewar yadda yake nuna mushi soyayya da tausayawa tun bayan da mahaifiyarsa ta rasu. Hakan yasa ya fi kowa kusanci da shi sannan ya fi dukkan 'ya'yansa sanin harkokinsa kuma shine dalilin da ya ja ra'ayinsa ga wannan harka. To masu sauraron mu kada ku manta da ku danna mana subscribe da kuma alamar kararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu idan mun daura.